saboda tsaba tsoro hajiya kyauta ta kama hannun fahima tana cewa menene me yasa miki sai da ta ji murya hajiya kyauta sannan ta bude idanta ta kankame hajiya kyauta tana nuna mata kyankyasan da yake shirin shiga ramin masai hajiya kyauta ta ce tsuguna a ki? babu abin da zai miki sai da hajiya kyauta ta tsaya a gabanta ta tsuguna ta yi fitsari ta kama ruwa sannan suka dan baba ne ya ce hajiya me ya same ta hajiya kyauta ta ce kyankyaso ta gani tsoronsa take dan baba ya dogon tsaki amma shi ne ta kaɗa mana ciki haka asabe matar da suke haya ta kwashe da dariya kowa ya bar wurin fahima ta yi alwala ta yi sallah mari ta kawo musu abinci da faffiyar doya ce da miya fahima ba ta taɓa ci ba don haka ta kasa ci da kyar take turawa a bakinta da ta ga cikinta ya ɗan ɗaga ta yi hamdala ɗakin ya cika da baki ɗan sanda da zuwa kowa ya tambaya hajiya kyauta wace ce fahima sai ta ce yar kawarta ce fahima ko yanda ta ga rana haka ta ga dare ko rintsawa kasa yi ta yi ga cizon sauro ga bakin duhu da mugun tsoron da take ji ga tunanin rashin madafa tabbas gidan nan ba gidan zaman ta bane to idan kuma ta bar shi ina za ta zama kam ya miƙe ga bahima cikin ƙasar da take kamata take gudun zuwa tare da ummanta ga ta a cikin ƙasar kuma ba ta san kowa a cikin ta ba ba ta saba ma da zamanta ba karewa kenan sai dai yanzu kishin ta da tunanin nan ne tushen iyayenta ya zama mata jagora da yake sawa zuciya ta haƙuri da ƙaddarar da ta faɗa a kanta ta mai da hankali kan koyon duk wani lamari da ta ga ana yi cikin ƙasar da ya zama al'adar zamantakewar al'adar yau da kullum cikin ƙasar ta gado najeriya sai dai zuciya ta ce kawai ta karɓi wannan ƙudurin amma gangan jikinta ta ƙi aminta da sabon sauyin rayuwar da ta samu kwana takwas kaɗai zazzaɓi mai zafi ya rufe ta bayan kwanaki uku da ta yi tana tsaga gudawa wadda ta tsaya da kyar kamar za ta yi awon gaba da ranta ta sha da ruwa har biyu tare da magunguna na gudawar sannan gudawar ta tsaya sai kuma zazzafin zazzabin da ta farka da shi yau hajiya kyauta ta tagumi tana kallon fahima da take kan katifa ta kudin da ne kanta tana rawar ɗari hankalin hajiya kyauta ya matuƙar tashi tana cikin fargaba halin da za ta shiga idan fahima ta rasa ranta tunda suka kwana biyu a gida najeriya take ta ƙoƙarin buga waya don samun wata aminiyarta wadda take tunanin ta ba ta sako kan magana fahima wurin abdul mahaifin fahima sai dai cikin rashin sa'a duk lambobin da ta kira ba ta samu ciki har da lamba hajiya safiya da fahima ta bata komai ya yi wa hajiya kyauta sauri ba kamar yadda ta zaci abubuwa cikin sauki ba hanyar sadarwa ita ce kawai take ganin samun iyayen fahima cikin sauki sai gashi tana cikin neman samun wasu cikin waɗanda za su sada bayanin fahima ga iyayenta cikin daren na jiya aka samu wani mara imani ya ɗauke mata wayarta a cikin ɗaki ta neme ta sama ko ƙasa a yanzu kam ta gama fitar da rai da samun wayar tata zarginta ya gama zama gaskiya a cikin mutanen da ke zuwa yi mata sanda zuwa aka samu wani mai hannun ɓeran ya ɗauke wayar tata tunda ta buga layin wayar har sau ba adadi da farko ana ɗagawa sai dai ba a magana sai kuma daga baya aka kashe layin gaba ɗaya ba wai wai ce fi damunta ba lambobin da take son kira ne suke damunta don haka idan ta cigiyar wayar ma takan hada da magiya ta ce idan ma ba za a bani wayar ba to don girman allah duk wanda ya dauka ya dawo min da layina sai dai duk cigiyar da take yi bata bari fahima ta ji gudun tashin hankalinta hajiya kyauta ta sauke hannunta daga tagumin da ta yi tare da ajiyar zuciya ta miƙe da sauri ta fita ta kiran wani yaro ta ɗauko kuɗi a jakarta ta ce ya je ya siyo maganin zazzabi ta sake dawa ɗakin ta yaya bargon da fahima ta lulluɓa da shi ta shafi wuyan fahima zafi ne rau da ƙyar fahima take iya fitar da numfashi hajiya kyauta ta ɗora kan fahima a kan ta tana shafa kanta cikin zuciyarta damuwa ce mara adadi ya dace a ce asibiti ta kai fahima amma babu kuɗi a hannunta tahowar da ta yi daga saudiya ba tafiya ba ce ta cikin shiri tunda kamo ta a kai don haka ba ta ɗauki komai ba daga dukiyarta da ta tara a can banda jakar kayan sawata babu abin da ta taho da shi yan kuɗin da suka rage a hannunta duk sun ƙare ko ciwon da fahima ta yi a baya wurin wata yar uwarta ta ranci kuɗin ta sai mata magani har aka ƙara mata ruwa ragowa su ne take jalautawa sai kuma ga abin da ya sake faruwa da fahima bata san hawaye ne ke bin fuskarta ba dan baba ne ya shigo da ya ga irin cikin halin da take sai ya ƙarasa shigowa da sauri yana tambayar abin da yake faruwa dan baba yarinyar nan babu lafiya jikinta ya ƙi daɗi ina ganin asibiti ya dace na kaita gashi babu kuɗi a hannuna yanayin ɗan baba ya canza daga damuwar da ya shiga farkon shigowarsa ɗakin ya ɗaga kai kalli fahima da ke kwance a tita da kai da cinyar mahaifinsa ya ɗauke kai gefe ɗaya ce mama haka fa kowa yake fama da rashin nan matsalar gaban ka ma ko kawa kake da ita ta ki karewa balle ka ɗauko kanka karin wata matsalar ni fa ban ga dalilin zamanki da yarinyar nan ba tunda tana da iyaye ki kai ta ga iyayenta mana kada wani abu ya same ta ki shigar da kanki ga wata matsala babu gaira babu dalili hajiya kyauta ce saurin katse shi ta hanyar daga masa hannu ya ishe ni haka dan baba ku har kullum ba ku san yadda za ku tausasa mutum ba in yana cikin damuwa sai dai ku bi hanyar da za ku sake kara masa wata damuwar jauda da hanyar da zan bi na sa da yarinyar nan da iyayenta me zai sa na rike ta ita ma me za ta yi a wurina kuma taimako ne waye bai san taimako ba kuma waye baya son a taimaka masa dan baba ya buɗe baki da niyyar sake magana ta sake katse shi tashi ka bani wuri dan baba ba na son sake jin wata magana daga bakinka dan baba ya tashi gwiwarsa a sanye yin mamakin zafin da mahaifiyarsa ta dauka akan maganar da yake ganin ita ce mafitar da za ta fitar da kanta daga mugun zargin da mutanen unguwa suke mata har ma da shi da ake yaba masa maganganu wai mahaifiyarsa ta taho da kanwarsu da ta haifa a can saudiya na mara uba dama can abin da ke damunsa kenan a zaman mahaifiyarsa a maka mutane da yawa na goranta masa wai uwarsa yawon karuwanci ta tafi saudiya don haka har cikin ransa ya tsani ya buɗe ido ga fahima yana jin haushin yarinya har cikin ransa ga yadda mahaifiyarsa ke ji da ita tana wani lelanta yadda ko ɗan ƙaramin ɗansu ba za a yi wa haka ba shi da kansa yana jin kamar zargin mutane zai iya zama gaskiya in ku haka ne wannan babban abin kunya ne gare su hajiya kyauta ta bi bayansa da kallo ta ja dogon tsaki fahima ta ɗago idanuwanta waɗanda suka canza kala zuwa jajawur saboda azabar ciwon kai da zazzabin da take ciki hayaniyar da hajiya kyauta take yi ne ya farkar da ita daga barci ta ji faɗan da hajiya kyauta ke yi amma bata fahimci a kan abin da take faɗan ba tunda ba komai ta iya ji ba cikin yaren na iyayenta ba hausa balle cikin irin wannan murya ta harguwa gashi ita ma tana fama da kanta ta gyara kwance ta kawai jikin hajiya kyautu ta ci gaba da barcin ta mara daɗi hajiya kyauta tana ta shafa bayanta allah ya baki lafiya fahima dan juma mutumin da ke haya a gidan ne ya sallama ta amsa ya tsuguna daga kofar ɗakin suka gaisa har ya miƙe da zummar tafiya hajiya kyauta ta kiran sunansa ya koma ya durkusa ta ce dan juma wata alfarma nake nema a wurinka dan juma ya ce faɗi hajiya idan bai gagara ba zan ta ce taimako nake so kai min idan da kuɗi a hannunka ka ara min ka san yanayin da na zo garin nan ga fahima ba lafiya ina son kai ta ga asibiti dan juma ya ce a sha Allah sauwaki me ya same ta hajiya yake ta ce in mm, ga ta nan dai yanzu kuma zazzabi ne mai zafi da ciwon kai dan juma ya ce hajiya kin san yanayin aikin namu na tasi yanzu saboda waita dan babarin nan mai kafa uku ba wani kudin kirki muke samu ba ga mai motar tawa yana da matsawa amma tun da abin ya haɗa da larura zan taimaka iya na ku shirya yanzu mu je asibitin mu ga yadda hali zai yi hajiya kyauta ta dinga yi masa godiya da sa masa albarka bata ɓata lokaci ba ta tashi fahima ta ce ta shirya su je asibiti Baƙar riga a baya ta kawai ta sa ta naɗe kanta zuwa fuskarta da mayafin a baya hajiya kyauta ma ta gama lulluɓe mayafinta ta kulle ɗakinta ta ce wa ɗan juma sun gama ya fito daga ɗakinsa suka fita suka shiga motar kusan duk motsin da fahima za ta yi sai ya ce mata sannu nemi mata wani irin kallo na tsaf wani lokaci har haɗe yawo yake yi tun zuwan su gidan babu abin da ɗan juma ke so da gani irin fuskar fahima sai dai da kyar yake katarin yin haka saboda yawan zamanta cikin ɗaki lokuta da dama don ya ganta yake ɗokin zuwa gaida hajiya kyauta duk safiya amma yawancin lokuta sai dai ya ganta a kwance don haka yau wata dama ce ta same shi gyara zaman madubin motar yana kare fahima kallo daga fahima har ita ya kyauta ba wanda ya kula da shi saboda karfin hali irin na dan juma asibitin muhammad abdullahi wasu ya nufa da su tun daga kan kati har zuwa gwajin jinin da aka yi fahima duk dan juma ke ta zirga-zirga tare da biyan kuɗin nan ya kyauta sai sa masa albarka ta ke har suka iso gida sauki ya samu ga fahima da likitan ya gano zazzabin malaria cizon sauro ne ke damunta sai ya ɗora ta kan magungunan da suka dace duk wata ɗawainiyar sayan magani ɗan juma ne ke yi wannan ne ya ƙara masa kima a idan hajiya kyauta har ma da fahima shi kuma ya sake samun shiga bayan gaisuwa da yake zuwa yi ɗakin hajiya kyauta har yakan ɗan zauna su taɓa hira tare da tambayar jikin na fahima ita kuwa fahima gaisuwa ce kaɗai ke haɗa ta da shi ko dama can fahima ba mai yawan kwaramniya da surutu ba ce balle ga mutumin da bata saba da su sosai ba idan ka ci hirarta to da hajiya kyauta ne kusa almustafa yaran dan baba da na dan juma tana da san ƙananan yara wani lokaci takan sa su a gaba idan suna wasan su tana kallon su sai dai kawai ka ga murmushinta idan kuma ta ga wani yana kuka ta ta aikin rarashin su kenan da kansu matan gidan sun fahimci ta fi farin cikin zama da yaran fiye da su ba za ka ga ta shiga ɗakin kuwa ba gaisuwa ce kawai take haɗa su don haka suka laƙaba mata suna antin yara misalin karfe goma ne na safa fahima na zaune suna hirar su da hajiya kyauta ta ji motsin fitowar dan juma daga ɗakinsa ta yi sauri ta juya baya tana kallon bangon ɗakin hajiya kyauta sai hajiya ta ce ya dai fahima ta ce barci nake ji ba wani abu ne ya sa fahima juyawa ba irin kallon da dan juma yake yi mata yana faɗan mata daga ba a zahiri ba ta taɓa ganin mutumin da yake mata irin kallon da dan juma yake mata ba ita kan banda girman alherin da ya mata da take ganin kimarsa da shi ba ta son ko kallon mummunan fuskar dan juma saboda haka ta kirkiro kanta barci tun kafin ma ya shigo balle ta ga mummunan fuskarsa har harshenta ya furta masa kalmar gaisuwa tana jin suna gaisawa da hajiya kyauta yana cewa yar hajiya barci ake yi ne ta yi tana ji bata ce komai ba hajiya kyauta na cewa ai bacci take bai jima bai juya ya fita yana fita fahima ta juyo wajen hajiya kyauta ta ce ashe ma baki baccin ba kina jin mu da dan juma ko fahima ta ɓata fuska mama ne fa kallon da yake min ne bana so ya cika kallo da ba. hajji ya kyautu ta murmushi muskilancin ki ne dai kawai ina laifin mai gaishe ka fahima ta maimaita kalmar muskilanci har so biyu tana kallon hajji ya kyauta don san jin karin bayani hajji ya kyauta ta murmushi kina nufin baki san kalmar muskilanci ba fahima ta ɗaga kai tana dariya alamar bata sani din ba hajji ya kyauta ta ce lallai safiya ta yi miki wayo tunda bata sanar da ke halayyaki ba wanda duk wanda ya san ki zai gane ke din muskila ce to daga yau ki san meye kalmar muskilanci domin dole a dinga kiran ki da ita muskila shine mutum da baya son yawan magana baya son shiga shirgin da ba nasa ba idan ba gane halin sa kai ba za a ɗauke shi mai girman kai duk bayanan da hajiya kyauta ta mata ba duka ta fahimta ba sai dai ta gane da yawa daga cikinsu tabbas halayya ta ce suna cikin hira suka ji sallaman baruka kanwar dan baba yar hajiya kyauta yanayinta kawai zai nuna maka tana cikin ɓacin rai fahima ta riga ta santa tunda tana zuwa wurin hajiya kyauta mabaruka akwai ta da fara'a bakinta a buɗe yake ba ta gajiya da fara'a ga son mutane shi yasa suka yi sauran fahimta juna ranar ta tayo tana cikin damuwa fahima ta karɓi yarinyar da take a hannunta salama ta rungume ta ta mata wasa ta tashi ta fita zuwa tsakar gida hajiya kyauta ta ce mabaruka ke kuma lafiya na ganki yau duk a hausa mabaruka ta zauna maimakon ta magana kawai sai ta sa kuka hankalin hajiya ya kyauta ya tashi sosai ta ci gaba da tambayar mabaruka abin da ya faru tana jin shigo dan baba ta kwala masa kira ya shigo da sauri shi ma ya ga halin da mabaruka take ciki haka suka tsaya a kanta suna tambayar ta ta ɗago kai tana jan majina ta ce wai daga na tambayi babansa halifa kuɗin da nake bin sa wato mijinta kenan shi kenan ya shiga surfa min zagi har yana cewa wai yawon da uwata ta je saudiya shekara da shekaru bata dawo mana da komai ba sai shiga maganganu da ya marasa daɗi jikin hajiya kyauta ya mutuƙar yin sanyi tana zaune sharaf a gefen katifa ta ɗora hannunta ɗaya a ka kanta na ƙasa zuciyar tana tsananin suya tabbas a ranar ta yau ta yi nadama zamanta a saudiya da neman kuɗi tun da take bata taɓa yin zina ba sai ga gashi ayo ana goranta wa 'ya'yanta da zagin cin fuska har ana cewa ta haifi shege duk me ya jawo haka barin iyaye da dangi tafiya yawon neman tara abin duniya shine ya jawo haka sai ga ta ayo an kamo ta ta baro duk abin duniyar da ta tara danginta da sauran jama'a na goranta wa 'ya'yanta tana jin dan baba na lallashin mabaruka ki shiru haka mabaruka kukan ya isa haka ba ke kaɗai ba ni kaina namiji haka mutane ke mun shagube ana zindera hajiya kyauta ta share kwallar da ta zubo mata ta ce yusuf ainihin sunan dan baba kenan ya dago da sauri domin bai taba jin mahaifiyarsa ta kira shi da sunansa ba ta ce ma baruka na ji na yarda duk abin da aka gaya muku ni na jawo muku amma allah shine shaida ko ku yarda ko kar ku yarda tsawon zaman da na yi a saudiya halaliya ta nake idan da fasikanci nake ba zan tsira da wannan gidan kawai ba ina kallo ana abubuwa iri-iri na asha a can amma na kare mutuncin kaina duk neman da nake dan na rufa muku asiri nake yinsa kuma wannan yarinyar da kuke gani shigowar fahima ce ta katse mata abin da take shirin faɗa yadda idanuwan take zubar da kwalla kawai ya sa suka gane ta ji magana da suke yi gaba ɗayansu idanuwansu a kanta suke cikin sarƙewar murya fahima ta ce tsakanina da mahaifiyar ku taimako ne kawai amma babu wata alaka ta jini ku yi haƙuri da abin da da taimakon temun ya jawo muku ni ma ina da uwa da uba ina da dangi na cikin ƙasan nan ban sani ba ban san inda suke ba ta fashe da kuka ta nufi jakar kayanta ta janyo tana cusa ragowar kayanta a ciki tausayinta sosai ya narka musu da zuciya dan baba ne ya miƙe da sauri ya riƙe jakar turoli ɗin da take ja kin ce baki san kowa ba fahima to ina zaki ta ce ka bar ni ba za a rasa ragowar wanda zai taimake ni ba a ƙasan na sadu da iyayena kawai tana kallon fahima tana jin tausayinta sosai duk wanda ya rasa waɗannan jigo a rayuwa dole ne ya shiga damuwa uwa da uba a yanzu sun wa fahima nisa ba ta da wani zaɓi haka ta haƙura ta fasa barin gida amma zuciyarta ta kasa sakewa tana tunanin hanyar da za ta bi wanda za ta fushe ta ba za ta zamo sanadiyar ɓacin sunan hajiya kyauta ba cikin al'ummar ƙasarta da danginta haka ita ma ba ta da wani tabbaci balle madogara da za ta sada ta da iyayenta ya zama dole ta yi wani abu a kan rayuwarta ba za ta zuba ido ba sai yadda aka yi da ita to me abin yi amsar wannan tambayar ta rasa duk tsawon daren da ta ɗauka na hana idan ta barci har kiran sallah asuba ba ta samu amsar wannan tambaya ba sai da idan da sallah tana cikin karatun alkur'ani idanuwanta suka yi nauyi ta fara hamu ta yi addu'a ta shafa sannan ta koma ta kwanta ita ma bacci mai nauyi ya ɗauke ta hajji ya kyauta ta yi ƙudurin taimaka fahima ta sadu da iyanta ko da hakan zai zama sanadiyar karewar yar kadarar da take da ita tun sanyin safiya ta yi wanka ta karya ta kintsa ɗakin duk fahima na barci ita ma ba ta son tashin fahima tunda tana jin motsin ta daren jiya ba ta rintsa ba don haka take aiwatar da komai sannan a hankali ba ta son ta yi wani ƙurintun da zai tashi ta tana tsakiyar ninke kayanta tana sawa a cikin jakarta dan juma ya sallama a bakin kofa idanuwansa kyar akan fahima da ke sharar barcinta tana sanye da rigar bacci fara mai hannun shi doguwa ce har ƙasa amma ta janye dan kwalin kanta ya zame a gefe guda gashin kanta ya bazo a kamfani barci ne mai daɗi shi yasa ta kasa gane cewa gari ya waye hajiya kyauta ta kula da kallon ƙwarlar da dan juma yake wa siffar fahima ta janyo hijabinta da take shirin fita da shi ta rufa fahima tana ce a ah, dan juma an yi shirin fita ne ya gane ta gan shi ya dan ji kunya sai ya basar da dariya a ah, kar hajiya lafiya dai ko hajiya ya kyauta ta ce a ah, ta samu lafiya tsayawar dare dai ta yi jiya shi yasa take ramo barci dan juma ya ce masha Allah sannan suka gaisa da hajiya kyauta ta masa fatan alheri ya fita matarsa ma ta shigo da yaranta suka gaisa da hajiya kyauta ta ce za ta je biki ne can gidansu hajiya kyauta ta mata fatan dawowa lafiya ta fita fahima ta motsa tare da salati hajiya kyauta ta ce kin tashi fahima ta ɗaga kai kawai tun lokacin da hajiya kyauta ta rufa mata hijabi ta farka ta dai ki motsawa ne saboda san ba ta ƙaunar ganin fuskar ɗanjuma yana ba ta tsoro duk alherinsa a gare ta zuciyarta bata aminta da shi ba fahima ta tashi ta wanke bakinta sannan ta shigo ta zauna hajiya kyauta ta ce mata dama fita zan yi jira nake ki tashi zan je can hajji camp akwai wani mutum da zan je wurinsa kan magana ki na san zai taimaka mana kuma zan sai waya na karɓi lambobin wasu mutane a hannunsa a can za a yi cigiyar abbanki a gaya masu kinana na gode mama in ji fahima da murmushi ya sukuce mata ga kayan karyawa hajji hajiya kyauta ta nuna fahima plus ɗin shayi da biredi a kai da wani faranti a rufe na san ba kya son yawo ni ma ba zan jima ba da na gama abin da nake zan dawo hajiya kyauta ta sa hijabinta fahima na yi mata fatan dacewa ta fito fahima ta buɗe farantin soyayyen dankali ne da kwai ta somaci tana shan shayi ta cike da addu'ar samun nasarar samun iyayenta mari matar balarabe ta sako ta sallah ta shiga ta tambayi mama fahima ta ce ta fita mari ta ce ashe ke kaɗai za a bari a gidan ne ma gidan suna zane yaya ta ce ta murmushi kawai fahima ta yi ko za ki zo mu je tare in ji mari fahima ta girgiza kai sai kin dawo mari ta dariya ai daman na san ba za ki ba ke dai tsoron mutane gare ki fahima ta ce ba haka ba ne kin ga ban gaya mama ba kada ta zo ta neme ni kuma ta gaya mun ba za ta jima ba za ta dawo mari ta ce to kenan sai mun dawo a can majalisar da dan juma yake zama suna karta ya hango hajjia ya kyauta ita kadai yana gani ta tsayar da mota ta shiga yana zaune kawai komai ya hau tsine masa siffar fahima kawai ke yi masa gizo abin da ke cikin zuciyarsa ya ci gaba da ninkawa idanuwansa sun rufe ko ta yaya yake son mallakar jikin fahima ya san ɗan ƙaramin yaƙi zai sai dai idan ya samu dama abu ne mai sauƙi a gare shi yana cikin wannan tunani ya hango mari ita ma tana tsayar da mota ya miƙe zumbur kamar wanda aka zungura abokinsa mai gashin baki ya kira shi ya ce ina zuwa ya buɗe motarsa ya ɗauko ta 'yar ƙaramar wuƙa mai suna ga yawa jini na wuce ya nufi hanyar gidan zuciyarsa a dake take a bushe da tsantsan rashin imani fahima tana kwance a kan katifa hannunta a kan fuskarta ɗayan na kan cikinta ta yi nisa a tunanin rayuwarsu ta kwance hankali ita da ummanta da abanta da tattali da ƙauna da burin da suke ɗorawa a kanta shin wanne hali za su shiga idan suka neme ta basu ganta ba tabbas kaddara ta riga fata matsalarta mai zagaye kwanya ce ta yi nisa cikin tunani don haka ba ta ji motsin shigowarsa ɗakin ba har sai da ya mayar da kofar ya rufe ta yi firgigi ta miƙe fuskar da ta jini ta gani yana matsowa inda take abin da yake rufe shimfiɗe yake a fuskarsa das das zuciyarta ta wani irin bugu ta miƙe tsaye da sauri kafin ta sake wani yunkuri ya yi wufi ya kamo ta ya matse jikin bango kina son ki nuna baki san abin da nake nufi ba ne ko kuma kina nufin kuɗin da na kashe miki kin ci bilis kenan duk wani motsi da ta yi kamar ba ta yi ba domin ya matse ta gam addu'a take ta nanatawa sai dai furcin ya kasa fita daga bakinta ya tsaya iya zuciya ta kawai saboda mugun karkarwar da jikinta yake yi har zuwa laɓanta ba wani furci sai tsananin bugun zuciya ya kwashe ta maka ta akan katifa ya bi ta kanta ta kwalla wata irin kara mai firgitarwa ya zaro ƙasa da yawa jini na wuce ya ɗora ta akan wuyanta yi min shuru ta yi tsit daga yin ƙara kamar an kashe rediyo sai idanuwanta da suka farfito cikin tashin hankali ya ce idan kika ƙara motsi sai na burma miki wannan wuka a wuya da haka ki banda kawai na fanshi kuɗi ta sa hannu ta toshe bakinta gaba ɗaya gumi ke ta jikata wata zuciyar na cewa shi kenan dama ajalinta ne ya kawo ta ya fara kokarin cimma bukatarsa ta kasa jurewa ta sa hannu ta angaje shi da ƙarfi ta sake ƙwallowa wata ƙara ya tashi ya sake binta zai kamo ta aka doka ƙofar da ƙarfi har sau biyu ƙofar bata buɗe ba shi ko yanayinsa ya nuna tsoratarsa ka buɗe ƙofar idan ba haka ba na tara maka jama'a aka faɗa daga bakin tagar. da sauri ya ɓoye wukarsa a wando ya zare sakata kofa fahima ta fita da gudu ta fada jikin matar da take tsaye dan juma kansa na ƙasa ya fito matar ta ce mugu azzalimi macuci Allah ya tona asirinka Allah ya wa yarinyar mutane sa sakayya kawai ko waiwaiwa bai yi ba ya fita da sauri matar na tambayar fahima me ya haɗa ta da shi cikin murya kuka fahima ta faɗa mata yadda ya ritsa ta a ɗaki har lokacin fahima ta ƙi ta saki matar tana maƙala da ita sai hawaye da ajiyar zuciya kawai mata ta ce mu shiga daga ciki san fahima ta kiyarda ta sake shiga cikin ɗakin nutsuwarta ta ɓace jikin rawa kawai yake hajiya kyauta ta sallama ta ce hajiya dije ce a gidan nan lokacin ta kula da fahima a jikinta tana kuka hajiya kyauta ta ce lafiya me yasa me ta fahima ta faɗa jikin hajiya kyauta tana kuka hajiya dije ta ce ni na shigo gidan ina ta sallama na ji shiru har zan juya na ji ƙara cikin ɗakin ki na leƙo sai na ga wani ƙato yarinyar nan yana neman illata rayuwarta har na juya na yi zaton ko mijinta ne sai na je na wa wa'insu irin maganganu marasa daɗi kai wannan mutum akwai ƙwararren ɗan hajiya kyauta ta share ƙwallon kai allah na gode maka da bai cuci 'yar mutane ba yanzu da da wannan ido zan kalli 'yar mutane da na ɗauko da alƙawarin riƙe mata ta hajiya kyauta ta yi fama da fahima akan ta tashi su shiga cikin ɗakin fahima take ɗakin ya zame mata abin tsoro gidan ma gaba ɗaya tsoron yake bata bata fatan sake awa ɗaya a cikinsa abubuwan sun zafa zuciyoyi sun rauna hajiya kyauta ta warware wa kawata duk abin da fahima ke ciki ya dije kawa ya kyauta ce zaman saudiya ne ya haɗa su ita ya dije tun da aka kamo ta bata sake koma ba ta koma sayar da sayarwa a haji kyam daga ƙarshe ta koma aiki wani gida bayan da jari ya karya mata ya dije ta sauke a zuciya ta ce rayuwa kenan idan baka mutu ba ka sha kallon kin ga dai yadda yarinyar nan ta tsoratar gidan nan tabbas ko ni da girma na haka ta same ni dole na ba gidan nan balle yarinyar da bata san da namiji ba hajiya cuta ta ce haka ne ni ma tunanin da nake kira to ina zan kai ta duniya fa babu gaskiya tana gabana ma ga abin da aka yi mabaruka ta rike hannun fahima dan baba na rike da jakar troli ɗinta ita ma hannun ta na rike da jakar tana ja yana rike mabaruka ta ce waɗannan maganganu ba za su hana a taimake ki ba fahima kuma in dan baban halifa ne ya saba dan cin zarafi ne kawai ko ba wannan halinsa ne ɗaukar ziga da ƙananan maganganu shekaru goma sha biyu haka nake zaune da shi ban san daɗin aure ba zama ne na ƙaddara kawai da rabon 'ya'ya na roƙe ki don girman Allah fahima ki haƙuri ki zaman ki har lokacin hawa yana zuba daga idan fahima sai lokacin hajji ya kyauta ta samu bakin efar ta magana fahima ki haƙuri mana ki zauna ni ban yi da na sanin taimakon da ne muke ba kuma ba zan taɓa na dama ba ni dai abin da na sani saboda Allah ne kuma ina neman lada ga shi akwai haɗari babba a fita ke daga gidan nan shigar ki cikin garin Kano baki san kowa ba baki taɓa zuwa ba akwai haɗari mai tarin yawa a tattare da shi nan ba Saudiya ba ne muna da mutanen da muke da bambancin addini da na al'ada akwai mugaye masu busasshiyar zuciya da ba tsoron Allah a cikinta suna iya kama mutum su yanka shi ma kamar dabba fahima ta zaro ido cikin tsoro dan baba ya ce haka ne fahima a ƙasan ma ana farautar mutum akwai masu yankan kan mutane da yawa ki zaman ki za mu taimaka miki ki koma ga iyayenki tsoro da fargaba sosai sun shiga zuciyar fahima ita tana jin tsoron mutane da yawa da take gani miyagu masu fuskar rashin imani don haka ma ba ta ko sha'awar fita tun ranar da ta yi hajiya kyautar rakiya gidan wata kanwar babanta ta ga kamar duk inda ta gifta kallon ta ake wani irin kallo da ke sa zuciya ta bugawa tana da tsananin tsoro a kan fuskoki da dama masu yi mata kama da mugwayen miyagu jikinta ya sanyi tsoro ya gama mamaye ta ya salam ta furta a hankali tare da sakin jakarta da ɗan baba ke rike da ita ta zauna ta dafe kanta da hannun ta biyu duk zuciyarta ta ci gaba da zafi da tuƙi lalle tushe da madafa babban abin tunkaho ne a rayuwar ɗan adam umma da abbanta su ne fuskokin da ta sani kawai a tsatsanta a yanzu sun yi mata nisan da ba ta da tabbacin sake saduwa da su zuciyarta ta kare sosai hawaye na ci gaba da zubowa ta kara da sautin kuka mai ban tausayi tana jin hajiya kyau tana shafa bayan ta cikin maganganu na lallashi haka mabaru kama ta yi tagumi ta kasa cewa komai hajiya da ce gaskiya lamarin da tsoro amma da akwai wata yarinya kawai yarinyar da nake wa aiki ce yau sati biyu kenan ta sa na cigiyar yarinyar da za ta dinga taimaka mata mijinta ne yake kwance na jiya idan kin amince yanzu na tafi da ita na kai ta can za ta samu kwanciyar hankali ta taimaka mata kafin iyanta su hajiya kyauta ta ce kai hajiya dije kina ganin haka zai yiwu kin san yarinyar nan ta saba da wahala ba hajiya dije ta ce to ai rayuwa ce kyauta duk yadda ta samu mutum dole ya karbe ta da wata wahala ai gara wata da 'ya'yan iska su lalata ta ba gara zaman gidan aikin ba kuma aikin na fa ba wani mai yawa ba kula da yaranta ne ba sai ya share ɗakinta girki ma fa kuku ne ke yi mata da wanke-wanke da share gidan wanki duk tana da mai gidan aljanna duniya ce mijinta ɗan sarauta ne, babu wata matsala sai ta samu kwanci hankali ta hajiya kyauta ta gamsu da bayanin hajiya dije don haka ta sake nanatawa fahima da harshe wake da shinkafa wato hausa game da larabci duk magana da suke dama fahima na jinsu ta gamsu da bayanin ta ce na amince na yadda ta wuce ɗakin da sauri ta jawo jakarta ba ta san abin da zai sa ta sake kallon fuskar dan juma su ma suka miƙe hajiya kyauta ta kulle gidan suka samu babur mai kafa uku sai unguwar lami crescent fahima ta danga kallon hanya cikin zuciyarta tana yabawa da tsarin najeriya a kano ma ba ta taɓa tsammanin akwai gidaje masu kyan tsari haka ba kano kenan ta dabatun bangiwa ko da mai ka zo an fi ka ƙofar wani makekin gida suka tsaya hajiya kyauta ta biya mai babur kuɗinsa hajiya dija na gaba suna bin bayanta har zuwa wani ƙayataccen falo sanyin ac da wani ni'imtaccen sanyi ne ma mai fala matar gidan tana kwance jikin kujera da remote a hannunta tana kallon wani american fim. fahima tana kare falon kallo kallo irin na mamakin haɗuwarsa matar gidan mai suna ilham ta yi farin ciki da zuwansu ta ɗago daga kishin gidan da ta yi ta ce dj zancen ki nake cikin raina ashe kina hanya suka zauna hajiya dj ta ce kin ganni shiru ko ina ta yawon neman yarinyar ne shi yasa ilham ta ɗaga wayarta ta ce wa kuku ta yi baki sannan suka gaisa fahima na kallon fuskar matar ta sauke numfashi fuskar ilham ɗin a sake take babu alamun wulakanci ko isgilanci a tare da ita hajiya ne ta ce yaran ne suka yi wahala gashi kin ce kin fi son yan budurwa kwanaki na samu wata yarinya sai dai bata fi shekaru tara ba ilham ta dariya dije yar shekara tara me za ta iya mu ni da za ta taya ni jiya hajiya dije ta ce haka ne shi yasa nake taimaki kokari ya jikin nasa ne ilham ta lumshe ido ta buɗe da sauki za a ce to allah ya ba shi lafiya suka haɗa baki da hajiya kyauta ilham ta amsa amin hajiya dj ta ce to ga wannan yarinya ta nuna fahima da hannu ta ce na kawo miki ita don ta dinga taimaka miki kafin na samo yarinyar da za ta zauna miki ta nuna hajiya kyauta kin ga babarta na ita ma daga saudiya suke yarinya a ta aka haife ta wata saba zama a nan ba za ta zauna miki kafin ta koma saudiya za ta taimaka miki yadda ya kamata ilham ta dubi fahima sosai ita kwa kanta na ƙasa tana kallon lalosan kafet ɗin da ya mamaye ɗakin Zuciyar ta cike da tunani wayo ita fahima da umma da abba suke tattali da gata ita ce za ta zauna a matsayin mai aiki anya ilham ta ce allah sarki ya sunanki fahima ta ɗauko kai allah ta cika idan ta ce fahima hajiya dije ta nuna hajiya kyauta kin ga wadda na ɗauko yarinya a hannunta iyayenta na can saudiya kama ta aka yi ta hajiya kyauta ta ce don allah ga ta nan amana kamar yadda na riƙe amana ilham ta ce ba komai hajiya aikin gidan ma ba wani mai yawa ne da shi ba na dai fi son na ji motsin wani ne a kusa da ni ni dai abin da ba na so surutu da shiga shirgin da ba naka ba da tsegumi shi sa ma na kiɗa ko wani daga yan uwana kuma ni ma ta riƙe min amanata hajiya kyauta ta ce kar ki ji komai dan wannan fahima ma ba mai surutu ba ce kuma ma ina ta iya hausa sosai da har za ta iya tsegumi ba ta iya hausa ba ma sosai sai larabci ilham ta dariya a da mai gidan nan lafiyarsa kalau sai dai na zama yar kallo idan suna larabci dan shi magwani ne idan ya juya baki kamar bai taɓa yin kalmar hausa ba a wurinsa ne ma na tsinci waɗansu 'yan abubuwa gaba ɗaya suka ce wayo allah sarki allah ya bashi lafiya suka miƙe hajiya kyauta ta kama hannun fahima cikin harshen larabci ta ce ki kula sosai fahima ki kwantar da hankalinki zan ci gaba da neman lambobin da zan yi magana da hajiya safiya ki kula da kanki kwalla ta zubo a idan fahima hajiya kyauta ta rungume ta tana rarrashinta ilham ta kama hannun fahima kada ki damu ki kwantar da hankalinki insha Allah za ki ji daɗin zama da ni ta buɗe jakarta ta ɗauko kuɗi dubu uku ta basu ta ce shiga mota bayan tafiya su ne ilham ta ce da fahima ta ɗauko jakarta ta bi ta cikin ɗakinta ta yi mata masauki ilham ɗin ta ce gara ki zauna a nan tsoro nake ji zaman kaɗai ta babu daɗi sun koma falo gaba ɗaya ilham ta ce fahima aikin ki a nan gidan shine gyara min ɗaki da falo da ɗakin mai gidana ki goge ko ina ya tas sannan ki dinga ɗauko min abinci a kicin ba na buƙatar koko ya sake shigo min falo duk abin da ya gama ki je ki ɗauko sai wankin wes ina da duk wasu tarkatan da ba na ba mai wanki na kin ji ko fahima ta gyaɗa kai kuma duk wanda ya zo gidan nan zan ce ke kanwata ce kada ki nuna kowa ba mu da wata alaƙa da ke nan ma fahima ta ɗaga kai ranta ya sanyi ita bata ga wani aiki mai wahala cikin abubuwan da ta lissafa mata ba ko da tana gaban umma da abba ita ke yin waɗannan abubuwa a gidansu sai dai idan ta tafi makaranta umma ta yi ilham ta kiran koko sannan ta gaya masa idan ya gama girki ya bar komai a kicin ga kan watannan ita za ta dinga ɗaukowa zuwan fahima gidan ya zama ilham wani babban farin ciki domin za ta samu damar sakewa da yawa yadda take so zaman gidan ne ta gaji da shi gashi wanda take zaune dan shi yana kwance shi ba matacce ba shi ba mai rai ba babu wani abin da zai tsina wa kansa balle ya tsina wa wani ta ja wani tsaki mai karfi wanda har sai ya sa fahimma ma juyawa ta kallace ta sai ta saka wa fahimma murmushi ta fi so fahimma ta saki jiki ta saba da ita sosai yadda za su zauna kamar yaya da kan mata ta ɗauki remote ta canza tasha zuwa nbc one ana wani fim ɗin india amma da harshen larabci suke magana ilham ta dinga tambayar fahima tana fassara mata abin da suke faɗa da haka fahima ta saki jiki suna hira dare ya kuku ya kiran ilham ya ce mata ya gama abinci fahima ta tashi ta shiga kicin ɗin ta kwaso abincin ta ɗora a kan dining table ilham ta ce ta zo ba musu fahima ta ɗauki nata za ta zauna a ƙasa ilham ta ce a'a ta zauna a kan tebul ɗin su ce bayan sun gama suka ci gaba da kallo har zuwa ƙarfe sha ɗaya na dare ilham ta ce su shiga ɗaki ta nuna fahima kan gadonta da ya sha shimfiɗa alfarma ta ce ta kwanta ita kuma ta sa kayan bacinta ta kashe fahimar fitila ta fita fahimar ta shiru zuciya ta na yaba ɗakin da karamci irin na ila. washe gari da sanyin safiya fahima ta miƙe ta gyara ɗakin tsaf ta wanke toilet haka falo ta share ta gyara ko ko'ina dama ba wanda ne da shi ba don haka nan da nan ta gama duk abin da ya dace ta yi a gidan shiru ba ta jin motsin kowa ta lafe jikin kujera ta limshi ido a hankali take karanta suratul maryam ba ta bukatar yin shiru wani tunani ya kwazabi zuciyarta ilham ta buɗe wata kofa ta gilas ta fito tana matsatsaka idanuwanta fahima ta sauri ta karɓi bargon da yake hannunta ta ce sannan anti ilham ta murmushi har kin tashi fahima gashi na so na makara har likitansa ya kusa zuwa shiga ki gyara masa ɗakin ta nuna fahima wani ɗaki cikin kofar gilas ɗin fahima ta tura kofar ɗakin ta shiga ɗakin yana da girma iya haɗuwa ya haɗu sai ƙanshin detol da ya bugi hancinta a ƙasa kuma kwalayen magani ne sai wani plate da alamun wani abu a ciki ta fara kwashe tarkacen takardun ta kai plate ɗin kicin ta dubi kan gada katon bargo ne ta janyo shi da niyyar ninkewa das das zuciya ta ta wani irin bugawa da sauri da kyar ta iya haɗiyar numfashi zuwa cikinta jikinta ya sanyi ƙalau. ta saki bargon a hankali mutum ta hango a kwance kamar mutum mutumi ba alama rai a tare da shi da robar cin abinci a hancinsa ta matsa sosai kusa da shi yana sanye da doguwar riga fara tas idanuwansa a rufe amma hakan bai hana ta ganin kyawun fuskarsa ba fari ne ba tas ba yana da dogon hanci da matsakaicin baki wanda gashi ya kwanta a gefen fuskarsa da zagayen bakinsa kallo ɗaya za ka iya kiransa handsome guy azabar ciwo ta sa shi yara mai sosai ga shi kwance lablin a jikinsa ya salam furcin ya fito daga bakinta hankali wani irin tausayi ne ya shige ta